الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gaisuwa ta fatan alkhairi da gaisuwa ta goron sallah gare mu da farin cikin haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin anas bin malik a nan unguwar gwallaga a birnin Bauchin yakubu yau shidda ga watan shawwal shekara 443 bayan hijira ta manzan allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da bakwai ga watan biyar na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya bayan hutun da muka yi na azumin wata ramadan da hutun sallah mun hada shi gaba daya yau gashi cikin ikon Allah mun sake dawa Allah ya albarkace mu da abin da za mu karanta ya albarkace mu a cikin ayyukanmu ya sa mu karanta daidai mu fahimce shi kuma mu yi aiki da shi a cikin karatunmu na wato littafin Almuharrar muharrar fil hadith wallafar muhammad ibnu abdulhadi Almuhaddis muhaddis allah ya masa rahama mun yi darasi har zuwa na goma sha biyar yau darasi na goma sha shida ko hadisi na hamsin da shida za mu tashi in allah ya so na'am بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين <clears throat> والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول المصنف رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه وعن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين رواه مسلم وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه رواه البيحقي من رواية الحيثم بن خارجة عن ابن وهب عن أمر بن الحارث عن حبان بن واسع الأنصاري عن أبيه عن عبد الله بن زيد وقال هذا إسناد صحيح ورواه مسلم عن غير واحد عن ابن وهب ولفظه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فذكر وضوءه قال ومسح برأسه بماء غير فضل يده ولم يذكر الأذنين قال البيحقي هذا أصح من الذي قبله أحسنت وبارك الله فيك ما لم يأتي وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه kullihi muttafaqun alai wannan hadisi daga nana Aisha Allah ya kare yarda a gare ta nana Aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance farawa da dama ko damantawa a cikin al'amuransa yu'jibuhu yana ƙayatar da shi na tana'ulihi kana fahimtar haka a cikin sa takalminsa wa tarjulihi kana ganin haka a cikin tsefe kansa wa tuhurihi hakan yana bayyana a wajen tsarkakarsa wa fi sha'nihi kullihi kai kana ganin haka ma a cikin dukkan al'amarinsa muttafaqun alai wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahihul muslim a cikin wannan hadisi mun ji kalmomi kamar abin abinda ake nufi da attayammun shine taqdimul aiman, gabatar da dama ko yi da daman kadai a abinda kwaya ɗaya za a yi amfani da shi kamar ɗauka kamar miƙawa kamar rubutu waɗannan duka ai da kwaya ɗaya za ka zaɓa abubuwan kuma da za a yi guda biyu a yi dama kuma a yi a hagu tare a yi ɗaya kafin a yi ɗaya to wannan shi kuma zai so ya fara da ɓangaren dama kafin hagu shi ne manan attayammun bi mana albada'u bil aiman ko kuma takdimul yamin tana'ulihi a tanaul shine lubsu an ko lubsu la ko lubsu mutum ya sa takalmi shine ma'ana a tanaul wa tarajjulihi at-tarajjul kuma shine mashqu sha'r tsefe kai a sa matsefi a tsefe kai shine ma'anan tarajjul sannan sai ta ce wa fi sha'nihi kullihi bayan ta ce sa takalmi ta ce tsefe kai an gane ko sannan kuma sai ta ce komi to wannan wato zikirul am ne ba'da al-khas ko al am ne ala al-khas ai sa takalmi da tsaye kai yana cikin sha'aninsa gaba daya amma sai ta kawo sha'anin a ƙarshe don ta nuna maka waɗannan ta bada misali ne to ba su kaɗai ba kana iya ci gaba an fahimta domin idan ta ce yana gabatar da dama a cikin sha'aninsa gaba ɗaya ba dole ka fahimta ba sai ta baka misali za ka iya cewa kamar yaya to sai ta fara da sa takalmi ta ce tsefe kai ta ce wajen abin da yake da alaka da tsarki sannan sai ta zo ta ce cikin sauran sha'aninsa gaba ɗaya wani hadisi abin da yake magana akai a dunkule shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana son dama kuma yana fifita dama sama da hagu malamai suka ce me yasa yake gabatar da dama saboda hagu wasu suka ce saboda albarka ta fi yawa a ɓangaren dama kuma haka Allah ya umarce shi wasu suka ce a tafa'ul ne ta yadda ko a lahira yan aljanna suna ɓangaren dama ne wa ashabul yamin ma ashabul yamin don haka sai yake son komi ma ya rinka yi da dama kuma saboda duk wanda Allah ya bashi littafi ta hannun dama ya tsira wanda aka bashi ta hannun hagu fa fa ha'u ha umqra'u fa kulu ya laita ni lafuta kitabiya to wannan shi yasa tun a nan duniya yake fifita dama akan hagu to kuma da gaske ne cewa hannun dama ya fi albarka sama da hannun hagu sannan hannun dama ya fi daraja sama da hannun hagu a shari'ance da kuma a al'adance in dai ba al'ada da ta gurɓace ba da kake ganin al'ada ta yahudawa ta zama kamar abin ado a cikin mutane me abin ado ka ga mutum yana shan abu da hannun hagu ka ga yana ci da hagu to me zai da daman kuma daman kuma yana zaune me yasa Allah ya maka hannu biyu ai saboda ɗaya za ka yi amfani da shi a wani abun ɗaya kuma ka yi amfani da shi a wani abun in ka ɗauki aikin hannun dama ka kai hagu ka ɗauki na hagu ka kai dama ai ka canza al'ada ta ɗabi'ar ɗan adam saboda haka ko a wurinsu su turawa da suke ganin cewa in za ka ci abinci ado ne ka ɗauki fork da hannun hagu ka caka ka ɗauki wuka kuma da hannun dama sai ka yanka sai ka caka sai yi haka in suna gani wayewa ce hakan ko ana gani cewa ba matsala ka ɗauki abu ka sha da hannun hagu me yasa in sun zo gaisawa manyan su in ya miƙa maka dama ka mika masa hagu mana ba zai ga wulakanci ba ne zai gani saboda ko a fiɗira ta ɗan adam ya san da cewa hannun hagu hannu ne na ƙasƙanci sai dai in ya zama dole ake amfani da shi wajen abin da ya shafi girmamawa an fahimta to wannan shi yasa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine duk abin da ke da alaka da girmamawa da darajantawa da harkar addini to ana gabatar da dama ne idan abin da dama da guda ɗaya kaɗai za a yi to a yi amfani da dama gaisawa dama ko dai a yi da dama ko a yi da hagu to da dama za a yi miƙawa dama ko dai da hannu ko dai da hagu ko da dama to sai a yi amfani da dama na fata an fahimta haka kuma cin abinci haka shan abin sha wannan mutum ba zai amfani da wato hagu ba sama abubuwa da ba na girmamawa ba abubuwan da suka shafi wato eh, abin da yake na kyama ko abin kazanta taba kyama taba najasa an gane ko to wannan duka ana yin amfani ne da hannun hagu idan za ka shiga masallaci sai ka shiga da dama idan ka zo fita sai ka fita da hagu idan za ka shiga banɗaki sai ka shiga da hagu idan ka zo fita sai ka fita da dama shiga masallaci da fita wanne ne mai darajar shigan shiga banɗaki da fita wanne ne mai darajar awwa ai in ka fita kan sai an ganka an fahimta don haka wannan shi yake nuna cewa wato tsarin musulunci akan karrama ɗan adam ta yadda zai rika amfani da abin da zai nuna darajarsa da cewa shi daban ne abubuwan da Allah ya bashi kowanne akwai hikimar da Allah ya bashi shi fa'idojin da suke cikin wannan hadisi sun hada da cewa yin amfani da dama da gabatar da dama akan al'amura da suka shafi al'ada ko ibada sunna ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa na ashe ta ce wa tuhurihi da abin da ya shafi tsarki shi yasa idan za a yi alola sai an wanke bangaren dama kafin mai hagu idan za a yi wanka sai a wanke bangaren dama kafin hagu an fahimta ko haka shiga masallaci haka idan za ka nuna abu ya ka nuna kar ka nuna da hagu sai ka nuna da dama in za ka nuna mutum ka ce wannan sai ka nuna da dama an fahimta haka kuma idan ka zo yin tahiya sai ka nuna ɗan yatsan ɓangaren wanne dama haka kuma idan mutum wato zai yi tasbihi shi ma malamai suka ce ya yi amfani da hannun dama ya fi masa idan zai kirga 'yan yatsun nan ya yi da hagu idan ma kuma zai haɗa duka biyu ne ya yi nan to fara da bangaren dama kafin ya je hagu tun da na aisha ta ce fi sha'anihi kullihi komi fa'ida ta biyu ita ce ana amfani da dama kuma al'amura na al'ada waɗancan abubuwa na addini ne ai mun ce alola mun ce shiga masallaci mun ce nuna ɗan yatsa a wajen abin da ya shafi tahiya to amma a wajen abubuwa na al'ada ma kamar sa riga sai ka fara sa hannun dama kamar sa takalmi da take ta na'ulihi ka sa kafar dama kamar wajen cin abinci ka yi amfani da hannun dama ko idan za ka riƙe da wani abu to ka riƙe da dama ko wajen abin sha don Allah ina kiranku ina roƙonku don Allah ku kula da wannan sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ina jin bakin ciki da takaici in ga mutum musulmi ya rike kofi yana sha ko yana shan wani abu a kwalba ya rike da hagu wallahi yana jan hankali na in gani in ci. Ah, to wannan shi bai da fasali ne yanzu mutum wannan karamin abun sai ka masa nasiha ka gane cewa ya kamata ka rike da hannun dama ko don darajar ka ta dan adam ko ba a gaya maka hadisi ba ai ka san hannun hagu kan ba wanda zaka sha bane ai shan abu daraja ne ai abinda da hannunka na hagu in ka tuna yake tabawa ya kamata ya nuna maka cewa bai kamata ya taba abincinka ko abin shanka ba duk wanda ya amfani da hankalinsa ya tuna akwai abin da ba zai taba sa hannun dama ya taba ba to ya kamata akwai abin kuma in an zo wajen daraja to kar ya sa wancan hannun hagun da yake taba wancan abin kuma ya sa zai rike abinci ko abin sha ai abinci da abin sha abu ne mai daraja ya mutum zai kaskantar da kansa kaga ya dauki abu yana kwakwakwa haba ai ko da baka tsoma hannun ba amma dai ka san da mai ka rike kuma ɗazu kuma mai ka taɓa da shi na fata mun fahimci wannan Allah ya sa ya zama nasiha kan mutane su rika mantawa da yawan mutane da ke sun ɗauki abun da sakaci sai ga sai an gaya wa mutum sa hannun dama haba kamar kai ne fa in ka je tsarki sai ka sa hannun dama sai a ce a ah, za ka sa hagu wannan ya zama bambara kwai to ai daidai da wanda zai rike gara gara wancan ma tunda shi ba wanda zai ganka amma wannan a gaban mutane suna ganin ka kuma ka zo ka rike da hannun hagu kana yi Allah ya kyauta don Allah ku zama wayayyu haka a wajen musafaha wannan duk al'ada ce haka a wajen miƙawa haka a wajen karɓa in mutum ya miƙa maka abu da hannun hagu ce da shi ban da hannun dama mana kana da lalurar ne idan ka miƙa wa mutum abu yanzu zai karɓa da hannun hagu ka fasa ka ƙiba shi sai ya karɓa da hannun dama wa fi sha'anihi kullihi haka shiga gida mutum zai shiga gidansa ko zai shiga ɗakinsa ya shiga da ya kafar dama fa'ida ta gaba ita ce yana da kyau kamar yadda nana Aisha ta ce wata rajulihi idan mutum ya zo tsefe kai saboda tsabar yadda Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake da kyakkyawan lifestyle shine tsefe kansa ma fa akwai style dinsa. in ya zo baya mantawa kawai ya fara ta ko ta ina in zai tsefe kai ma sai ya yi ta dama dama sai ya yi har ya tafi hagu abar tsari ta rika kallon annabi sallallahu alaihi wasallam tana lura sai ta gane ko tsefe kai zai baya mantawa kai kuma yanzu har a wajen abinci ma kana mantawa sai ka dauki hannu hagu na fata an fahimta haka idan mutum za a mai aski a kai an fahimta ko ko shi ne zai yi wa kansa aski to ya sa ta ɓangaren dama ya fara haka idan ka je salun ne wani zai maka aski an fahimta kana zama ya kawo ya ɗora a tsakiya ka ce fara ta dama ballantana ma ya ɗora ta ƙeya ko ta hagu ce da shi fara ta ba kuɗinka ba ne ka da kuɗinsa sai sha la haula an fahimta da kyau sai ka sa a fara ko mace ta je salon za a yi mata wani abu ta ce a sa mata idan abin da za a yi na wankin gashi ko za a taba to sai a yi abin da ya zama duka za a yi a lokaci ɗaya wannan babu laifi kamar za a kwara ruwa dan ba ka ce a fara kwarawa ta dama ba ya kamata ku fahimci me ake nufi amma duk abin da za a iya yin hagu kafin dama to a yi dama kafin hagu an fahimta amma abin da ya zama dama tsakiya za a yi wannan daban fa'ida ta gaba ita ce hadisin nan yana nuna wato abin nan duk abin da kamar yadda muka ce ya shafi daraja shi ake da dama to amma sauran abubuwa kuma sai na na aisha ba ta faɗa mai ake da hagu ba saboda ba sai an faɗa ba yanzu in mutum zai yi tsarki na tsahara zai sa hannun mai hagu in mutum zai wanke na jasa. hannun mai hagu in mutum zai ɗauki najasa kamar mace a gida ta wanke wa yara najasa ta zo za ta ɗaga to ta ɗaga da hannun hagu kamar za ta sa tsintsiya ta wanke abu an fahimta idan ta yi ta ɗaga to ta yi amfani da hannun hagu an fahimta duk wani abu na ƙazanta to a ƙasƙantar da da shi a nuna ƙazanta ce sai a ɗaga da hannun hagu kar a sa hannun dama sai abin da ya zama wanda hannun dama ne kadai zai iya kamar wankewa in mutum ba zai iya cudawa da hannun hagu ba to wani yana iya amfani da hannun dama an fahimta haka fita daga masallaci da sauransu sannan kuma wannan duk abin da aka yi magana a kai dangane da farawa da dama dinnan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama riwayar Imamul Bukhari ta ce kanan Nabi sallallahu alaihi wasallama yu'jibuhu tayammunu mastata'a fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi tace yana yin amfani da dama iya gwargwadon yadda zai iya wannan fa'idar ta wannan ƙari na mastata'a yana nuna cewa a abin da ya fi ƙarfinka to za ka iya amfani da hagu hannun daman ka ba lafiya nan za ka iya ci da hagu ko baka ma da hannun daman zaka iya ci da hagu wannan kaga lalura ce ko baka da hannun daman zaka iya taba najasa da hannun hagu ya zama lalura ce ko kuma rubutu ba zaka iya da hannun dama ba akwai mutumin da haka ne ba zai iya ba amma asalin rubutu ka koya da hannun dama ka koya wa 'ya'yanka rubutu da hannun dama amma in ya zama mutum ba zai iya ba kana matsa matsa ya amfani da hannun dama sai ya sa ba zai iya rubutun ba ko zai yi ta faɗi shikenan wannan ya zama masa lalura amma in ba lalura ba to komi a yi amfani da hannun dama an fahimta sai hadisi na gaba hadisi na hamsin da bakwai وعن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين رواه مسلم al-mughira ibn shu'ba ɗansa ya rawaito daga gare shi cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi alola a cikin alolarsa sai al-mughira ibn shu'ba ya ga ya fara shafa daga makwarkwadansa daga gaban goshinsa wa alal imama sannan sai ya ci gaba da shafa akan rawaninsa والكفين دكما أكان كفين سا بدابيو وعن عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه رواه البيهقي من رواية الهيثم بن خارجة عن ابن وهب عن أمر بن الحارث عن حبان an hibban ibn wasi'in al-ansari an abihi an abdullah ibn zaid qal hadha isnadun sahih hadisi na gaba daga abdullah zaid Allah ya kare yarda ga abdullah zaid cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya tawadda yana alola a cikin alolarsa fa akhadha li udhunayhi ma'an sai ya sa ruwa a hannayensa domin shafar kunnuwansa khilafal ma'il ladhi akhadahu li ra'sihi banda ruwan da yayi amfani da shi wajen shafar kansa wannan hadisi al-Imam al-Baihaqi ya ruwaito shi cikin sunan ta hanyar al-Haytham ibn Kharija shi kuma daga Ibn Wahab shi kuma daga Amr ibn al-Harith shi kuma daga habban ibn wasi shi daga babansa daga wajen abdullahi ibn zaid wanda muka ji yanzu kuma shi albaihaqi ya ce wannan isnadi ne mai inganci ورواه muslimun an غير wa lafzuhu وهب ولفظه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فذكر وضوءه قال ومسح برأسه بماء غير فضل يده ولم يذكر الأذنين قال البيهقي هذا أصح من الذي قبله الإمام مسلم أشكين صحيح سا شيكما يا رويتو دقا متم سمد ديا تهنير عبد تهنير ونن ابن وهب أما لفظ إنسا شيء وايي عبد الله بن زيد ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi alola amma a cikin alolan cewa ya yi wa mataha bi ra'sihi da ya zo shafar kansa ya shafi kansa ne bi ma'in ghairi fadli yadihi da ruwa wanda ba shine ruwan da ya yi amfani da shi wajen wanke hannunsa ba ya sake ɗibar wani ruwan daban walam yadhkuril udunain amma a cikinsa bai yi magana ba batun sake ruwa domin shafar kunnuwa ba ne sake ruwa ne domin shafar kai alimamul bai haƙi bayan ya kawo wannan hadisi sai ce haza a sa'o min allazi ku. wannan hadisin ya fi inganci sama da wancan da kaji wanda ya ce ya sake ɗaukan ruwa ne domin shafar kunne a'a daidai ɗin shine ya sake ɗaukan ruwa ne domin shafar kai an ji wannan a cikin wannan hadisi wato a cikin hadisin da ya wuce wancan an ji wato na farkon kenan na hamsin da bakwai an ji daga al ibn shu'ba ko al ibn shu'ba ibn abi amir ibn mas'ud as-saqafi sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda ake ce masa Abu Isa ko kuma Abu Abdullah ya musulunta ne a shekarar yakin kandak kuma ya rasu a shekara ta hamsin ne a kufa ya taɓa zama gwamnan kufa na shekara biyu daga baya umar ya cire shi usman ma ya sake naɗa shi daga baya aka cire shi haka dai ya rasu ne a kufa ɗin a shekara ta hamsin bayan hijira a cikin wannan hadisai an ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi nasiyatihi ya shafi annasiya Allah ya ce lanasfa'an bin nasiya annasiya ita ce muqaddamur ra'as farkon farkon kai wannan gaban goshi din daga saman goshi wanda ake ce makwarkwada to wannan shine annasiya to annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo shafa daga wurin ya fara kenan duk da cewa akwai rawani a kansa rawani da larabci shine imama sannan annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya shafi al'imama bayan ya shafi annasiya sannan kuma ya shafi al-khuffain al-khuffain tasmiya ne na al-khuff al-khuff kuma shine ma yalbasuhu al-insanu fi rijlihi yasturu ka'bayhi sawa'un kana masnu'an min jildin aw sufin aw ghayrihima duk abin da mutum zai sa a kafarsa amma asali da ana yinsa da fata ne to amma mutum ya sa a kafarsa amma ba takalmi ba don a takalmi mun ji sunansa ko ko alhiza ko annal to mutum ya sa a cikin kafarsa ta yadda ya kai har ya rufe masa idon sawu wannan abun da fata aka yi ko da auduga aka yi ko da gashi aka yi ko ma da menene aka yi daga cikin abubuwan da ake yin abun sawa da su sunansa alhuf an fahimta don haka ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi shafa a kai bai wanke ba ya yi shafa a kan imama bai cire ba sannan mun ji ya ce fadlu yadihi bi ma'ana ma tabaka min balalil ma'i fi yadihi abin da ya rage a hannunsa na jikan ruwa da ya wanke hannunsa an gane ya zo shafan kai ai hannunsa a jike yake amma bai amfani da jikar hannun ya shafa kai ba sai da ya sake jika hannun shine abin da yake magana a kai an fahimta wannan hadisi hadisai ne guda uku dukkan suna magana akan shafa ne sun yi magana akan shafar makwarkwada sun yi magana akan shafar rawani sun yi magana akan shafar tsufi sannan sun yi magana akan shafar kai da kuma shafar kunni duka abubuwan nan guda biyar waɗannan hadisai sun kawo su abin da hadisan ke cewa shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi bin Zaid ya ganshi yana alola haka kuma al-mughira ibn shu'ba ya ganshi yana alola a cikin wannan gani yana alolan sun ganshi yayi shafa akan waɗannan abubuwa haka idan mutum ya zo alola dole ya shafa kai gaba ɗaya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya fara tun daga gaban gashinsa duk da akwai rawani sai bai shafa kan rawanin kawai ba sai da ya fara daga inda rawanin bai riga ya rufe ba na daga saman goshinsa an fahimta sannan kuma ya shafa rawani. sannan da ya gama alola ya zo wanke kafa akwai hufi a kafarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa al-mughira ibn shu'ba shi ya ruwaito hadisin shafa akan hufi wanda ya fi shahara a wajen wannan riwaya kenan so da shi tarkin tafiye tafiye ne yayi yawon duniya sosai to duk inda annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi tafiya yakan raka annabi sallallahu alaihi wasallam yana matsayin mai masa hidima yana kusa da shi shi yasa in ya zo in zai yi alola sai rinka zuba masa ruwa shi zai je ɗebo ruwan shi zai yi wane ne da wane ne an fahimta ko to inda ya fara ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa akan huffi shine ya kama masa ruwa yana zuba masa yana alola ya zuba ya wanke fuska ya wanke hannaye ya shafa kai to da ya zo wajen shafa kai sai ga bai cire rawanin ba sai ya shafa duk da shi ya shafa sannan da ya zo wanke kafa sai sunkuya domin ya cire masa hufin don ya wanke sai ce bar shi kawai ba sai ka cire ba amma shi ba wanke waye ba sai ya sa hannunsa sai ya shafi kan kufinsa kuma da haka ne ya zama ya cika alolarsa wannan shine abin da wannan hadisi yake nunawa kan hadisai guda biyu da muka hada duka uku muka karanta hadisi na biyu da hadisi na uku dukkansu an ruwaito su hadisi guda ɗaya ne amma za ku ji bambanci hadisi na farkon sai ce annabi sallallahu alaihi sallama ya sake jika hannunsa lokacin da ya zo shafar kunne bayan ya shafi kai hadisi na biyu kuma sai ce annabi sallallahu alaihi sallama ya sake jika hannunsa ne yayin da ya zo shafar kai bayan ya gama wanke hannaye an fahimta ko to waɗannan hadisai kamar suna nufin za ka jika hannu sabo wato da ruwa kafin ka yi shafa bayan ka gama wata gabar to amma abin da yake daidai shine riwayar da kuka ji ta farko din nan alhaitam ibn kharija wadda shine wato abin nan ya ruwaito daga ibn wahab ba shi kadai bane ya ruwaito daga ibn wahab amma shi alwayarsa sai ya kawo maganar an sake jaddada ruwa domin shafar kunne amma duk sauran waɗanda suka ruwaito tare da shi daga ibn wahab kamar harun ibn sa'id al'aili kamar harun ibn ma'ruf kamar abu tahir dukansu sai suka ruwaito da cewa ya sake ruwa ne da ya zo shafar kai ba wai ya sake ruwa da ya zo shafar kunne ba amma duka daga daga ibn wahab ne sai dai shi alhaitam sai ya ce wajen shafar kunni to wannan riwayar ta maganar shafan kunne ne aka jaddada ruwa sai suka ce ba ta da ingancin da za ta yi karo da wancan da dukkan sauran masu riwaya su kuma suka ce an sake ruwa ne lokacin da aka zo shafar kai kuma ita ce riwayar da take cikin sahihu muslim kuma ka gaba za ka haɗa ingancinsu da ingancin wannan ba to ko shi kansa Al'imamul bai haƙi da ya kawo su duka biyu ce wancan ma ya inganta wannan ma ya inganta to amma wannan zuzi ne da shi wato alhaitam yi wanda yake nuna sabawarsa da waɗancan wannan shi sa ta zama riwaya shadda don haka sai mu ɗauki wancan mu bar wannan domin wancan ya fi ƙarfi saboda duk riwayar ɗaya ce inda a ce daban-daban ne sai a ce oh to ya shafa kansa da ruwa sabo da ya zo shafan kai ba sai yi da ruwa sabo sai mu ga kowane haƙƙinsa sai aka ce duk riwayar ɗaya ce ashe akwai kuskure ne wannan ne a madadin ya ce kai ta ce kunne ana fahimta don haka wannan yake nuna cewa a sake ruwa domin shafar kunne bai inganta ba ana sake ruwa ne domin shafar kai bayan an gama wanke hannu an fahimci wannan wannan shi ne abin da al qayyim ma ya faɗa a cikin zadul ma'ad fi hadi al ibad yace lam yathbut anhu sallallahu alaihi wa sallam annahu akadha lahum an jadidan bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa da ya shafar kunne ya sake ruwa kamar yadda muka faɗa a wajen a baya idan aka zo shafar kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al ne min ra'asi kunne yana tare da me da kai don haka idan ka zo shafar kai zaka shafa ka dawo da shi sai ka sa hannunka dan yatsunka a cikin kunnuwanka sai ka shafa da kai da kunne duka abu guda ne ba a ɗiban sabon ruwa to wannan hadisi yana da fa'idoji fa'ida ta farko ita ce shafar kai idan aka zo farawa ana farawa ne tun daga farkon kan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bada'a bi mataha bi tihi, sai da ya fara shafar farkon kansa tukun kafin daga baya ya je gaba fa'ida ta gaba ita ce ya halatta a sa rawani ko kuma sunna ne sa rawani wannan dai ya tabbatar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa rawani tunda kaji har ya yi shafa a kai inda abun yake shine wannan sa rawani din da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya nuna cewa ya halatta a sa rawani ne ko ya nuna cewa sunna ne sa rawani jumhurin malamai cikin malaman mazhabobi suka ce sa rawani sunna ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa rawani kuma haka Allah madaukakin sarki da ya turo mala'iku waɗanda suka zo taya annabi sallallahu alaihi wasallama ka masa gudumawa da ɗauki wajen yaƙi da Allah ya alkawari innan zai aiko da guda dubu su dukkan su da rawani suka zo waɗanda suka gansu ma sun gansu da raunan su to annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa rawani mala'iku ma sun sa rawani khalifofin nan ma suna sa rawani sai aka ce sunna ne Allah madaukakin sarki ko ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuduhu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi ku karba to ya zo da sa rawani don haka sunna ne waɗansu malamai kuma suka ce a'a wannan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa rawani da kuma wancan da ka ji ya nuna cewa wato ya halatta a sa rawani ne amma ba ya nuna cewa sunna ne sa rawani na samun lada ba don haka sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya aiki da su kala biyu ne akwai sunnatu ibada akwai sunnatu ada sunnatu ibada ita ce sunnar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi don ya koya mana mu koya da shi mu koya mu yi aiki da shi mu samu lada kamar rawati kafin sallah asuba a yi raka'a biyu kafin azahar hudu bayan azahar biyu bayan magariba biyu bayan isha biyu wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ne don mu koya kamar wannan abin da muka karanta a baya na cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana son amfani da dama don haka sa takalmi da dama sunna ne shiga banɗaki da hagu suna ne fita da dama sunna ne shiga masallaci da dama sunna ne cin abinci da dama suna ne an fahimci wannan don annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a aikace kuma ya ce ayya gulam kul sammillah wa kul bi yaminika ka ci da dama kuma ya ce kada a rinka ci da hagu domin shaidan shi yake ci da hagu kuma yake sha da hagu an fahimta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsananta ma a wani wuri dangane da abin da ya shafi shan abu ko cin abu da hagu don haka sai zama sunna ne wannan wannan ita ake ce sunnatu ibada akwai kuma abin da ake ce sunnatu ada ita ce sunna ta al'ada annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ne saboda a garinsu da al'adarsu haka ake yi don kansa da zamaninsa ya yi ba don mu ba wannan ita ce sunnatu aada. annabi sallallahu alaihi wasallama yana sa rawani wani lokaci kuma ba zai sa rawani ba sai bar kansa haka ba zai sa komi ba wai kan fita haka wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama ai galibin kayansa shine yana daura wato kwarjalle kuma ya kawo mayafi ya yafa saboda galibi shine irin nau'in suturarsu shine kayan da ya fi yawa wani lokaci kuma ba mayafi yake sawa ba yakan sa riga an fahimta sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa takalmi wani lokaci kuma yakan tafi ba takalmi sallallahu alaihi wasallam idan takalmi ɗaya ya tsinke ba tafiya da kafa ɗaya sai ya cire su duka sai ya tafiya bi shi a ƙasa an fahimta sannan wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsefe kansa da gemunsa wani lokaci kuma sai ya bar shi haka ba zai tsefe ba waɗannan dukansu yana yi ne saboda tsarin al'adar zamansu na lokacin ana fahimta misali shine annabi sallallahu alaihi wasallama yana son cin naman akuya amma kuma baya cin naman dabo duk da cewa an farauto an kamata ya ce kai kana iya ci amma ni ba zan ci ba saboda garinmu ba a ci mutane ma ban ga suna ci ba don haka wanda ya ci damo a lokacin da annabi ya ce kana iya ci ya yi sunna shi annabi sa salama da ya ci akuya kai in ka ci akuya ka yi sunna a ka ya ci akuya kuna fahimta da kyau annabi sallallahu alaihi sallama an ci doki a zamaninsa a gidan abubakar ma an ci kuma annabi sallama ya ji an ci bai hana ba ana fahimta don haka in ka ci doki ka yi sunna a ka ci doki kuna fahimta wannan duka sunansa sunnatu ada yanzu idan dai sunan in ka cin akuya ka yi laifi ko ka saba ma sunna to haka kuma in ka cin doki amma ka ce akuya haramun ne shi ne ka yi laifi ko ka ce doki haramun ne shi ne ka yi kuskure an fahimta amma wanda ya ga dama ya ci wanda ya ga dama ya bari ya ji ma, wannan duk bai laifi ba wannan shi ake ce sunnatu ada to shine aka ce shin rawani sunnatu ibada ne ko sunnatu ada malamai da yawa suka ce sunnatu ibada ne saboda dalilan da muka faɗa wasu malaman kuma wanda shine jumhurin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi sallama da tabi'ai da kuma da yawa cikin malaman ta tahqiqi da suka zo daga baya wanda suke duba mazhabobi su gama ganganun malamai sannan su dawo su tsaya akan guda ɗaya su kuma sai suka ce sunnatu ada ce ba sunnatu ibada ba suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ne saboda irin tsarin adon su ne na lokacin ka sa wannan jauton ka daura kamar yadda ake daura kayan ihrami ka kawo mayafi ka mayafa yadda dai kaga kake shigan ihrami in ka je makkan nan to haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake kwalliya shi kuma kuna fahimta sai suka ce idan ka ce rawani sunna ne in ka sa a sama to ka sa kayan ihramin ka sai ka fito da shi ka zo kasuwa ko ka zo ka hau bari kai hudu ba kuna fahimta idan kuma ka ce annabi sallallahu alaihi ya yayi wannan ne saboda al'adarsa ta tufafinsa a lokacin to sai ka fara daga ƙasa har sama har da rawani shi ba duka al'ada ce ta sa yayi zaka ta zama sunnatu ada ba sunnatu ibada ba wannan shine maganar da al-Imam Shafi'i yayi a cikin al-Muwafaqat yana magana akan wato yanda ake bambanta tsakanin sunnatu ada da sunnatu ibada sai kawo misalin sa rawani sa hula sa kaya wani iri ce duk wannan zaka yi la'akari da wanne ne a garin ya dace da zamaninku? annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sa libasu shuhura shi yasa shi kuma a garin su ga irin yadda ya ga ana yi to ka sai sa kaya irin na zamanin sa an fahimta inda a ce ya zo a lokacin da ake sa kaya ba irin wancan ba shi ma ba irinsa zai sa ba ka kai da ka zo ba irinsa ake sawa ba to ba irin wancan za ka sa irin nasa ba sai ka sa irin na garinku. an fahimci wannan da kyau ko wannan wani fikihu ne mai muhimmanci malam ibnu usaimin yace don haka ba za ka kirga rawani cewa wani da ya sa rawani ya fi daraja ko ya fi lada akan wanda bai sa rawani ba shi yasa daga dukkan manya-manyan mu nan na saudi arabia sheikh abdulaziz bin baz sheikh muhammad ibn salih al uthaymeen kai har da sheikh muhammad nasiruddin al albani ka taɓa ganin su da rawani sai dai zan sun kawo wannan dan mayafin sun mu kuma a wurin wannan al'ada wannan al'ada ce ba al'ada bace shi yasa ka gani ma ban yafa ba an fahimta shi yasa za ga larabawa manya-manyan malamai in suka zo nan najeriya wasu daga cikinsu sai su ji sha'awar kayan mu sai su kawo wannan hular su sa sai su cire wancan bayafin na fata an gane wannan don haka wato annabi sallallahu alaihi sallama ya sa rawani ne saboda sunnatu sunnatu ada waɗansu malamai kuma suka raba suka ce a'a a waɗansu wurare tana zama sunnatu ibada a waɗansu wurare sunnatu ada suka ce idan za a je jihadi to sai a sa rawani tun da an gama la'iku sun sa sai zama a nan sunnatu ibada ne sannan babban malami ko babban mai kudu ba shi ma sai sa sai a ce sunnatu ibada sauran gama garin mutane kuma su irina su kuma ce sunnatu ada ka gani shi yasa bana sawa to amma zancen da ya fi rinjaye shine idan ka ce zaka raba ka ce su wane da wane ko a wuri kaza da wuri kaza ya zama sunnatu ibada a wani wuri ya zama sunnatu ada ina dalili a cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan in ka ce haka ne to in ka ce za a cika sunnatu ibada to ai annabi sallallahu alaihi da ya zo fita yaƙi in aka sa irin wannan irin wannan kayan kuma yake yafa kai ma in za a yi hakan sai a yafa sannan in za a yi mun in za a hau bari shi ma irin wannan kayan nasa yake sawa za ka up and down sai ka yi shiga irin wannan sai ka hau bari, kaga ku za a samu matsala an fahimci wannan da kyau za ka gaskiya zance shine rawani sunnatu sunnatu ibada ce ai sunnatu ada ce ba sunnatu ibada ba an fahimta akwai lokacin da abin nan wani lokaci a wata ƙasa na je sai aka bar limanci aka ce zan yi sallar juma'a sai na kawo irin wannan kayan nawa sai suka ce gaskiya su ba sa so in sa wannan je in sa jallabiya je in sa jallabiya na ce to ni wannan shine cikan addu'a wurina suka ce wannan wallahi malamin sai sai sai ya ya fini hujja da cewa in ka sa wannan ya zama libasu shuhura saboda in ka zo ka fito mutane suka ganka wannan adon garinku ne ba adon nan ba mu kuma a ga liman akan irin wannan ba a gan shi da jallabiya da ya yafa alkyabba ba to ana gani kamar bai girmama mun barin ba dole na koma na sa jallabiya na dora alkyabba a kai Ina fata an gane wannan shi yasa mu sheikh muhammad hassan wuld addadaw da ya tafi faransa zai je ya yi lecture sai ya sa court kuma an saba ganinsa a cikin jallabiya da kayan larabawa da alkyabba sai a gan shi ya sa court ya zo ya zauna ya yi lecture a haka to sai wani shi kuma balarabe ne da ya gani sai abun ya ba shi haushi sai daga hannu ya yi tambaya da ya zo tambaya sai ya tambaya ta gatse yadda malamin ba zai ji daɗi ba sai ya ce mishi kaifa kana libasu rasulillah sallallahu alaihi wasallama yi tufafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake ne kaga yana so shi ya ce ya to ya ga cewa ai ya saba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai shi kuma da yazo ba shi amsa sai ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yalbasu misla ma kana yalbasuhu abu jahl yace annabi sallallahu alaihi wasallama yana sa kaya ne irin na abu jahl sai shi shiru abunsa saboda wannan kayan da kaji ya sa haka abu jahl yake sawa kayan garin su ne yanzu wannan kaya da na sa a yanzu akwai bambancin musulmi da wanda ba musulmi ba don haka kowa ma ya sa kawai ado ne na irin mutanen garin ku don haka rawani da sauran kaya da duk abin da ka gani mutum zai sa zai sa ne idan ya ba shi sha'awa akan tsarin ado yanzu kawai mu a nan yana daga cikin tsarin ado na malamai su sa rawani to kai ma in ka zama malam sai ka sa rawani ka kyauta yana daga cikin al'adan waɗanda suke almajirai wanda ba zama malamai ba su kuma me yi su sa su su yi ado su fito da yadda suke wannan ba su yi laifi ba su ma ka ba ka ce dole sai mutum ya yi rawani ba kuma ba za ka ce wanda ya rawani shi kuma ya saba ba an fahimta ko Allah ya sa mu gane fa'ida ta gaba ita ce wato wannan duna ta bayani ne akan akwai akwai da yawa daga cikin waɗanda suke cewa me yasa bana sa rawani yawa saboda haka sa rawani bai zama wato wani abin da zaka ce mutum ya saba da ka'idar karantarwa ba Allah ya sa mu gane fa'ida ta gaba ita ce idan mutum ya sa rawani ko duk abin da ake daurewa a kai ta yadda cire shi da mayar da shi akwai wahala to idan mutum ya zo alola shafa kai kawai zai yi ina sarakunanmu ina masu rike da sarautu na gargajiya wanda yan ana bukin hawa ko ana wani abu za su ɗora rawani a kansu ina malamai waɗanda suka yi rawani a kansu waɗanda ba sa so su cire ana fahimta ka zo za ka yi alola kuma a gaban mutane idan ka ce za ka cire mayar da shi akwai wahala musamman rawanin da an ɗaura shi an yi dogon protocol kafin aka ɗaura wanda sai ka koma ɗaka kafin a cire a ajiye a hankali ka canza kayan irin wannan idan ka zo alola kuma a cikin mutane za ka yi alola ba sai ka tsaya kana cirewa ba sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai saukin nan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr shine shafa hannunka sa daga gaban goshinka ka shafa dan abin da ya samu ka je zuwa kan rawanin ka shafa ka dawo da shi sai kawai ai karkamacin salah Suna fata an fahimta haka kuma mata waɗanda suka sa himar ko sun ɗaura ɗan kwali an fahimta sai ta zo yin alola kuma akwai mutane a wurin idan ta ce za ta cire ai mata suka iya tsayawa a bakin hanya ana tafiya an sauka a mota za a wuce sun zo za su yi alola su shiga masallaci su yi sallah ga maza suna ganin su ta cire kanta ta ce za ta shafa mace ta fi kowa ma bukatar wannan sunna don haka kina zuwa a kan himar ɗinki kawai sa hannunki ki shafa kanki ki dawo da shi sarƙa mace sala na fata an fahimta idan kuma wato an cire wannan mayafin amma akwai ɗan kwali shi kuma wannan kin gaba za ki cire gashin ki ba sai ki shafa kan wannan ɗan kwalin naki ki dawo da shi ki shafa kunne ki wanke kafafu kawai sai ayi yi sallah an fahimci wannan da kyau ko wannan shine mazhabar imamu ahmad ibn hanbal shine mazhabar wato abin nan Dawudu Zahiri kuma shine martabar jumhurin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai an fahimta ko martabar Malikiya da Hanafiya da Shafi'iya sun ce ba za a yi shafa akan rawani ba to amma zancen da ya fi rinjaye shine tunda manzon Allah ya shafa to za a shafa an fahimta za ka ya halatta a shafa don babu wani kuduwa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa'ida ta gaba ita ce idan mutum ya shafa fa to ya zama zai yi sallah da shi ne wanda ya sallah gaba zai cire ya yi sallah a to ya bari kawai in ya cire ya shafa kai an fahimta sauki ne ga wanda daga baya zai yi sallah da shi fa'ida ta gaba ita ce ya halatta a sa hufi wannan hufi din zamu zo mu ji bayani akan yadda ake shafa a kansa babin da yake gaba da wannan shine babi akan shafa akan hufi zamu zo mu ji yaya al'amarin yake fa'ida ta gaba ita ce idan aka zo wanke kai an aka zo shafar kai to sai an sake ruwa kamar yadda duk abin da Allah ya jeranta a cikin farillan alola kowanne in ka zo sai ka sake ruwa kaga in ka wanke fuska ai ba sauran jikar hannunka da shi zaka wanke hannu ba to haka kuma in ka zo shafar kai ba da sauran jikar hannunka zaka shafa kai ba sai ka sake ruwa haka in ka zo wanke kafa sai ka sake zuba ruwa an fahimta fa'ida ta gaba ita ce wata jididul ma'ilahuma da yake cikin mashaba ta wato malikiya a wajen sunnonin alola cewa idan an zo shafar kunne a sake jaddada ruwa wannan wato bai inganta ba kamar yadda muka ji wato galat ne da kuskure daga wajen rawin hadisin a madadin ya ce ya sake ruwa domin shafar kai kamar yadda sauran masu riwaya ingantattu suka tabbatar shi sai ce ya jaddada ruwa wajen shafar kunne tun da an ji wanne ne fi inganci masabobin da suka ce shafar kunne tare da shafar kai yake waɗannan masabobin sun fi rinjaye sama da masabanmu na malikiya ka idan ka zo shafar kai ne minar ra'asi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam za a shafa kai a dawo da shi sannan a sa ɗan yatsu sai a shafa kunne an fahimta ko to waɗannan su ne fa'idoji da lokaci zai ba mu dama mu iya faɗa dangane da waɗannan hadisai da muka ji abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ba'd um